أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منواله إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ثم اعلموا عباد الله أن بناء النفس على تقوى من الله جل وعلا ينفع الإنسان عندما تأتريه أيام التمكين والنسر والظفر أو أيام الامتحان والابتلاء فكلا الحالتين التمكين والنسب أو الابتلاء والاختبار والامتحان لا شك أننا مقبلون عليه عباد الله نحن في أمس الحاجة إلى بناء النفس أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف الهار فانهار به كناية ولا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أننا في هذه الدولة وفي عالم الإسلام كله نرى ما يحدث ونسمع ونشاهد بأم أعيننا لا بد أن هناك شيء سيحدث إما النصر والتمكين كما وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتبى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أو الابتلاء أو الاختبار أو الامتهان ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الابتلاء والاختبار سنة من سنن الله تبارك وتعالى وأن التمكين والنصر قد يكون كما مكن الله تبارك وتعالى من قبلنا لكن بناء النفس يكون على سبعة أشياء غير مرتبة فكل من لم يبني نفسه على هذه الأشياء فترآن ما إذا جاءت الفتنة تزيله وتزعزئه وترده رجا وتخوفه أما إذا جاءت الفتن وقد بنى المسلم نفسه على هذه الأشياء التي سأذكرها لكم بإذن الله ذكرها العلماء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حاول بتعليمه وإرشاده وتبليغه لرسالته فبنى أو فأسس هذا البناء على أصحابه أولا وعلى أمته البناء الأول يا إخوان الذي يجب على الإنسان أن يبني نفسه والله على توحيد الله تبارك وتعالى فتوحيد الله وتمجيده وصرف أنواع العبادة كلها إليه من الأمور المهمة التي يبني المسلم عليها نفسه صرف جميع العبادات كالدعاء والإنابة والتوكل والرجاء والخوف والخشية وغيرها من أنواع العبادة على أنها لا تكون إلا لله فلا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا منه ولا يناب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه عندها إذا جاءت الفتنة فلا شيء يخوفك فلا شيء يزيلك على أصلك لأنك بنيت نفسك على أساس مكين ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى فما من نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى إلا وقد جاء إلى هذا التوحيد لأنه هو الأصل فيجب على المسلم أولا أن يكون موحدا أن يوحد ربه تبارك وتعالى أن يحقق التوحيد التوحيد الخالص هذا هو البناء الأول أما البناء الثاني وهو أداء فرائد الله تبارك وتعالى بأكملها وعلى أحسن هيئتها من صلاة وصيام وصدقة وحج وسائر العبادات الواجبة والمفروضة على الإنسان ومعنى ذلك أن يؤديها كما أمر الله تبارك وتعالى من غير نفس ولا شفق وهذا من أهم البناء وثالثا أن ينظر إلى السلبيات يعني هذا إيجابيات إلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه المعاصي والذنوب من الأمور التي كما ذكر ابن القيم رحمه الله التي يجعل الله أو يسلط الله تبارك وتعالى الأعداء على الإنسان فيجتنب المسلم المعاصي صغيرها وكبيرها ويبني نفسه على هذا البناء فإن المعاصي تزيل النعم المعاصي تزيل النعم والمعاصي تسلط على الإنسان أعداءه فلا يترك الإنسان بابا من أبواب الشر إلا وقد هجره وتركه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وهذا هو البناء الثالث أما البناء الرابع وهو طلب العلم لن تجد الإنسان الذي يريد أن يسير على منهج منهج السلف ومنهج الصحابة ومنهج السائرين إلى الله إلا وقد يبني نفسه على طلب العلم فطلب العلم فريضة على كل مسلم وليس له حد محدود بل يطلب العلم من المهد إلى اللهد كما قال الإمام أحمد بن حنبل أنا مع المهبرة إلى المقبرة أنا مع المهبرة إلى المقبرة ومعنى ذلك أن تموت وأنت على طلب العلم قال عبد الله بن مبارك الخراساني لو أن ملك الموت جاء إليك وأعلمك وآذنك على أنك ستموت بعد ساعات بالله عليك ماذا تفعل قال والله أطلب العلم أي بمعنى لا أنقطع ولا أترك طلب العلم إلى أن أموت وهو سبيل السائرين إلى الله تبارك وتعالى وهو من أنواع البناء التي يجب على الإنسان أن يبني نفسه عليها فإذا جاءت الفتنة مهما كانت صغيرة أو كبيرة والله لا تزئته ولا تخوفه ولا تزيله عن أصله والبناء الخامس هو التخلق بأخلاق الفاضلة أخلاق أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاق الحسنة هذه الأخلاق هي التي يدع الإنسان غيره وإخوانه بل وحتى الكفار إلى دينه ويغلب عليهم بأخلاقه فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد أثر أخلاقهم على الأعداء شهد بذلك الداني والقاسي والعدو والصديق لا ينبغي للمسلم لا سيما الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يسيء أخلاقه أن تكون أخلاقه سيئة وأن يكون عنده سبحان الله الأخلاق رديئة الملغوزة التي لا تنبغي لأهل الإسلام لا تنبغي لمن ينتمي إلى هذا الدين أن يتصف بها أبدا فأخلاق المسلمين أخلاق حميدة أخلاق فاضلة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والسادس من هذه البناء هو طهارة القلب طهارة القلب من الأمراض التي تصيب القلب من النفاق والحسد والجل والحقد والشهناء لأن طهارة القلب تجعل الله تبارك وتعالى يعيد الإنسان على أهدافه وأغراضه و يحفظه الله تبارك وتعالى من كل مكروه لطهارة قلبه وإن شاء الله سأذكر لكم قصة لأحد ملوك الذين ملكوا مصر وهو أحمد بن سهلون إن شاء الله في شرحنا للخطة والتابع من البناء أو من الأمور التي يجب أو ينبغي للمسلم أن يبني عليها نفسه هو أن يحاول قدر طاقته أن يعرف أن هذا الدين والله هو أغلى ما عنده أن هذا الدين غالي جدا وأن المصيبة كل المصيبة أن تذهب حياته بلا هذا الدين ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار نصيرا بل كان يقول اللهم احفظني في ديني الدين غالي أيها الغالي الدين نفيس الدين غالي لا تترك هذا الدين ولا تلعب ولا تعبث به فإنه هو أصلك ونحن نقول في دعائنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر وأن يحفظ لنا ديننا دائما فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيننا على بناء أنفسنا لا سيما في كلا الأمرين التمكين والنسب أو الابتلاء والاختبار إن جاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في حياتنا وأن يحفظ لنا ديننا وأن يمكننا وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن يأتمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkanin mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan haɗi zuwa ranar tashin ba yan uwa masu albarka ina yi wa kaina da ku wasiya da mu ji tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala sa'annan mu sani cewa a duniyar musulunci gaba ɗaya da kuma mu a matsayinmu na ƙasar muna fuskantar ɗayan bi ne ko dai a tamkin wannan samun nasara da tabbatuwa da ɗoruwa kamar yadda Allah ya yi wa bayinsa alkawari wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim Allah ya yi alkawari wa waɗanda suka zo gabaninku waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau Allah ya yi musu alkawari la yastakhlifannahum fil ard wallahi ubangiji zai tabbatar da su zai dora su a ban kasa zai shugabantar da su zai sa su ne jagorori la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya khalifantar da mutanen da da suka zo gabanin wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum wannan addinin da ya yarda da shi a gare su wallahi sai ubangiji ya tabbatar musu tsoron da suke ciki da firgiti zai mai da shi ya zama kwanciyar hankali da fis da amana wala na yubaddilannahum min ba'di shi amna amma yake da sharaɗi biyu ya abuduna ni milayin shirku na bi waman wa man kafara ba'da zalika ya kafa hum to tana iya yiwa a yanayin da duniya take fuskanta a yanzu da ma kasashenmu ta yi tamki ne muke fuskanta ta yi nasara muke fuskanta ta yi jagoranci muke fuskanta watakila kuma aka fi haka alittila akwai jarabawa akwai tamshi Allah ya faɗa ayoyi mabambanta cewa ba zai bar mumine haka nan ba ma kanan Allah ya zara al ala ma antum alai hatta yamiz al-khabitha min al-tayyib Allah zai tantance tsaba da a da kafuwa Allah zai tantance na gaskiya da na ƙarya wala nabluwannakum hatta na. al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum ahasiba an-nasu an yukraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين tana iya yi wa jarabawa ta biyu baya a yanayin yadda duniya ta sa gaba yanzu to koma menene jaraba wannan za ta iya zuwa tabbata kuma za ta iya zuwa to duka halayen guda biyu ko meye zai zo to akwai buƙatar musulmi ya samu gini mai ƙarfi ya gina kansa da shi da abubuwa guda bakwai idan jarabawa ta zo musulmi bai gina kansa ba zai samu matsala idan tabbata ta zo bai gina kansa ba nan ma zai samu matsala wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya yi ƙoƙarin gina al'ummarsa a kai shi ne ya gina su akan waɗannan abubuwa guda bakwai suka ginu suka wato ƙoshi da waɗannan abubuwa guda bakwai ta yadda duk fitinar da ta zo duk jarabawar da ta zo duk bala'in da ya zo baya tsorata su baya firgita su idan ka ɗauki a mataki na duniya irin abubuwan da suke faruwa a yanzu lalle akwai wani abu da zai faru a mataki na duniya Allah kada ya san shi mu ba mu san shi ba amma tana iya yi wa ya zama tamkin tana iya yi wa ya zama jarabawa jarabawa da wallahi sai ka yi sai in baka gina kanka ba sai ka firgita sai ka tsorata sana a mataki mu ma na nan babu shakka akwai yiwuwar haka muna fuskantar matsaloli da yawa da babu abin da zai maganin su illa wannan ginin guda ba. waɗannan al'amura da muke fuskanta ba za su firgita ka ko su tsorata ka ba matuƙar kajinu kuma gini mai karfi afaman astasa bunyanahu ala taqwa min Allah khairun amman astasa bunyanahu ala shafa turbil ha ana neman a haɗa mu rigima da ‘yan uwanmu abokan zamanmu a hada mu rigima wadda ba ta da wani amfani. Wallahi, kafin na gaya mana waɗannan abubuwa ina kira zuwa ga 'yan najeriya gaba ɗaya mu sani najeriya ƙasar mutu, ko ba mu da wata ƙasa da ta wuce najeriya kuma da na sha faɗa ko ba wata riba da za mu samu idan muka yi rigima ko muka yi faɗa idan muka kalli rigingimu da aka yi a baya da faɗace-faɗace a garuruwa daban-daban wace riba musulmi suka samu wata riba kiristoci suka samu wata fa'ida muka samu idan mun zo mun rusa masallatai mun rusa toci-toci don Allah musulmi wata riba kuka samu ko ma kiristoci wata riba kuka samu mu zo mu kashe juna Allah madaukakin sarki shi ya haɗa mu a wannan ƙasa ba wani musulmi da ya isa ya rayu wallahi ba tare da kirista ba a wannan ƙasar ko ba wani kirista da ya isa ya rayu wallahi babu musulmi a wannan ƙasa kuma wannan magana ina rantsuwa da Allah haka take Allah shi ya san hikimar da yasa ya haɗa mu duk wani kirista mai hankali ya kamata ya wa kansa faɗa duk wani musulmi mai hankali ya kamata ya wa kansa faɗa mu taru mu taimaki ƙasarmu mu taimaki kanmu mu yi maganin suwa ne ne hakikanin makiyanmu ne kuma makiyan Najeriya kuma makiyan da suke so su haɗa mu faɗa ko su halaka mu gaba ɗaya mu daina amfani da sunan addini muna kai wa ƴan uwanmu rigima da faɗa da kashe juna kuma washe gari mu sake fitowa mu yi mu'amala a kasuwa mu yi mu'amala a gurin aiki mu yi mu'amala a titi mu yi mu'amala saye da sayarwa mu yi mu'amalar gidan haya wannan baka isa ka hana shi ba wani lokaci shugaban ƙasa zai iya zama musulmi ko kirista mataimakinsa ya zama musulmi ko kirista haka tsarin ya tsara haka ubangiji ya tsara mana zaman abin da ya kamata kawai kowa ya tallan addinin shi da da'awa mai kyau kamar da ƙasashe suke yi ka je misra ka je ƙasashen laraba ka ga akwai kiristoci amma suna zaune lafiya suna zaune kalau duk abin da ya tunkaro ƙasa ta halarci haɗuwa su yi duk matsalar da ta tunkaro za su haɗa kansu su yaƙi dukkanin wata fitina ko mu zo mu haɗu da masu hankali cikin kiristoci da masu hankali cikin musulmi mu gano mu yi matsalar su ne ne 'yan ta'addar da suke kashe mu wallahi mu haɗa kanmu za mu jefa kanmu bala'in da wallahi sai mun rasa gurma da za mu hijira ba wanda zai tsira ba musulmin da zai tsira ba kiristan da zai kira wallahi yanzu gashi Amerika tana sanarwa cewa ma'aikatanta da embassy ɗinsu da komai su janye su su koma gida kaga kenan suna da wata hadafi duk su janye kamar da jaridu na waje da na gida suke rawaito su janye nasu ya nasu duk wai najeriya babu tsaro kuma suna harsashen akwai abin da zai faru shi sa na ce ma in matamci wa imma suna ba su umarni su janye duk su koma gida Najeriya ba tsaro sannan wasu suna ƙoƙarin kai ƙudurin ya za a yi a raba ƙasar to kuma meye da raba ƙasar da kar a raba ta duka babu wanda zai ji daɗi idan ba mu samu mun fahimci cewa lalle mu haɗa kanmu mu yi rayuwa mai kyau mai yawa rayuwa mai tsafta mu daina janyo wa kanmu ci baya abubuwan da suke damun mu na rashin kayan more rayuwa ma kada ya ishe mu ba mu da ruwa ba mu da wuta ba mu da hanyoyi mai kyau ba mu da amana ba za ka iya yin tafiya daga nan zuwa wani gari cikin kwantar hankali ba yan kasuwa abubuwa sun lalace duk hanyar da ka bi kana tsoro za a iya kama ka ko kirista ko musulmi wannan shi ne abin da ya kamata mai focus din mai tarkizin hankalin mu kai? masu hankali da masu tunani ba su san menene yaƙi yaƙi musifa ne kuma ba shi da wani alkhairi ka je sudan ka ga halin da ta shiga ka je kasashe ka gani ka je gaza yanzu mutum sama da dubu goma Isra'ila ta yanke musu hukuncin kisa asra kamamin yaki ƙila kai ba kamar sani ba al'idam duniya na kallo mata da maza da yara da manya mutum dubu goma suna sa dubu sha ɗaya hukuma alaihim bil idam cewa kowa ya sa hannu cewa duk a kashe an fara sa su a wani shekin na electronic a ɗaure hannun mutum haka a danna wani guri ya ta shi har ya mutu za a kashe mutum dubu goma sha ɗaya wanda aka kama kama mun yaƙi asra kuma duniya ka zauna lafiya ko da haka a mataki na duniya da mataki na ƙasar mu ya kamata mu nuko da me ya kamata musulmi ya gina kansa da jini mai ƙarfi sai da duk fitina da za ta zo ba za ta tsorata ka ba ba za ta firgita ka ba amma wallahi idan baka gina kanka a san waɗannan abubuwan da ban faɗa ba ko nasarar ce ta zo ko iftila'in ne ya zo wallahi ba inda za ka amma dai kira na ga al'ummar kada mu yadda ko siyasa wa'annan manyan da kake gani kansa haɗe ki in sun haɗu ka kalli gurin jana'iza ka kalli gurin ɗaurin aure ka kalli siyasa su wallahi dukkan su a haɗe ki da 'ya'yansu da su in ma kana faɗa akan wani ne wallahi ka daina su ɗaya bakinsu ɗaya wurin hutunsu ɗaya wurin zamansu ɗaya wurin zuwa hutunsu a wajen da ɗaya karka yi san wai kiyayya suke da juna suna waya da juna suna zama da juna kai kana nan kana faɗa kai kan wani da kiristocinsu da musulmansu wallahi duk bakinsu ɗaya ka je abuja ka gani ka je in sun je waje ka gani ko da ka ba wai talaka ne a gabansu ba kar ka ɗauka wai suna yi rayuwa saboda kai babu ma tunanin su ma a tunanin a kansu ko da haka yan uwanmu duk inda muke yan Najeriya ya kamata mu san wannan wallahi mu haɗa kanmu kar mu ruguza ƙasar mu kar mu ruguza Najeriya ƙasar mu sai ƙasar iyalanmu ƙasar da aka yanke cibiyar mu ƙasar da a nan mu za su rayu idan ba mu ba su rayuwa mai kyau ba wallahi mun zalunce su mun kusa to da babu dalilin fada babu dalilin rigima babu dalilin kashe juna dan ƙarshe ba wata fa'ida da za a samu babu wani amfani da za a samu ana samun amfani ne in ma na addini ne kowa ya ɗaɗa awwarsa ta hanyar da ta dace to da ka ƙasashen waje ne zaka ga an taru da kirista da musulmi musulmi ya zo ya yi lacca ya da'awa wasu su musulunta kuma a fito a ta gaisawa da juna wani kirista ma a ce kai kuma gobe zo ka zo kai taka awar. a saurare shi a ji a yi debate kamar yadda muke ganin su zakir na suna yi amma mu a zo kawai ana haɗa mu rigima ana haɗa mu faɗa da juna wannan akwai ci baya akwai daƙiƙanci kuma a ciki kuma kasar mu ba za ta taɓa ci gaba Allah ubangiji ya tsare mu da haka ƴan uwa babban abin da zaka gina kanka a rayuwarka shine tauhidin Allah ka ta Allah da ibada duk wani nau'i na ibada da girman Allah ka bashi hakkinsa kar a dogara ga kowa sai ga Allah kar a kira kowa sai ga sai Allah kar a ji tsoron kowa sai Allah duk wani alwa'ul ibada ka tabbatar tauhidin kana da kyau ta haƙiƙu tauhid wallahi in ka gina rayuwarka ba tauhidi babu shakka abin da zai girgiza ka ɗan ƙanƙani ne amma duk wani abu da zai zo na bala'in duniya ba zai girgiza kamar da sahabbai suka gani da magabata ba abin da yake tsorata saboda sun san Allah shine mai bayarwa mai hanawa mai sarrafa rayuwa wanda ya kamata a ji tsoron shi dan adam ba abin da ya isa sai Allah wala yutawakkal illa alai wala yunabu illa ilai wala yukhafu illa min wala yurja illa min duk wani raja'i da khawfi din kai koma ga Allah to shine gini na farko da zakai abu na biyu dole duk abin da Allah ya wajabta maka na la wallahi ka rika ba da shi a bisa kyakkyawar sifa ba wai ko ina sallah ina azumi ba a'a ala akmali hay'a sallah ka tana da kyau farillan da Allah ya dora maka da kake yi yana da kyau ibadar da kake yi ta yau da kullum kana ba da ita yadda ya kamata wallahi ka gina kanka a mataki na biyu wanda ubangiji zai koyi sa. mataki na uku shi ne ka nisanci duk abin da Allah ya hana in dai ka san wannan abin zunubi ne karami ko babba yi kokari ka kauce mishi iya ƙoƙarinka. Allah zai koyi bayanka Allah zai taimake ka Allah zai sa ka zama nasa kuma zai kasance tare da kai na hudu ne lalle ka dawwama akan neman ilimi neman ilimi har ka ce ta masu tafiya gurin Allah daga nan har mutuwa ba a daina neman ilimi ba a wasa da sauraron ilimi da bin malamai da tabbatuwa a kai har mutuwa to ba magana ne da mun yi karatu da mun karanta littafi kaza da an karantar da mu littafi kaza yanzu ka daina ba imam ahmad yace ma al mihbara ila al maqbar ina tare da tawada har mutuwa ya faɗi wannan magana bayan ya ba shekara 80 baya aka ganshi yana gudu takalmusa a hannu tare da ɗaliban ilimi wani dattijo ya ce haba dattijo Imam Ahmad kana tafiya da samari zaka je gurin neman ilimi yace ma al mihbara ila al maqbar har mutuwa ba ka taɓa samun mutumin da yake so ya gina kansa a rayuwar duniya da lahira ba ta za same shi a kan harkar ilimi abu na biyar dole musulmi ya ɗabi'antu da ɗabi'u na musulunci ɗabi'u na musulunci duk inda ka shiga a kasuwa a daji a gida a kasuwanci a ina ne a ofis lalle da an ganka a gari ne na musulunci da gaskiyarka da amanarka da komai ba ma sai kai magana ba sai buga sallah wa man ahsanu min Allah sifa wannan ita ce babban gini da zaka gina kanka da shi kuma kai da'awa da ita abu na shida sai ka tsarkake zuciyarka Allah yana tare da masu tsarkin zuciya yana ba su kariya wallahi akwai abubuwa da yawa wanda ba mu sani ba kai baka sani ba na sharri da ake kulla mana a mataki na gida da na waje wallahi albarkacin karkin zuciyar wasu daga cikin Allah ta tsare kai ba za ka sani ba amma idan cututtukan zuciya suka yawa a cikin mu kyashi hasada mugunta kin juna bata juna yanzu ka diba rayuwar da musulmi muka ba, wai hatta ahlus sunna ma tsakaninsu yau a'udhu mina minash shaitanir rajim ba duk waɗannan abubuwan ma ba shine a gaban mu ba a wani dan bid'a wai sidak ta sani ma a ce duk yan bid'a ni ban sani ba sidak ta bashir ma duk yan bid'a ne haka na gani wannan satin ana yada an sa hotunan su wayannan wai yan sururiya ne wayannan yan kaza ne saboda wai ko almajiran albani sun gayyaci da ta sani waje yan wallahi wani wallahi ba ahlus sunna bane ya sa hoton su Dr. Bashir ya sa hoton su Dr. Sani da su waye su ce duk wa'annan wallahi ba ahlus sunna ba wai kuma shi ma ɗalibin ilimi shi kuma so yake shi ma ka bi shi wannan fa wai ita ce rayuwa da muke wai ba ahlus sunna ba to yanzu da haka za mu ci nasara da irin wannan rayuwa ko kuma wannan ya jefa martani ga wancan duk a tsakanin mu ahlus sunna ma su ɗaliban wa'incan su jefa wa'incan martani ɗaliban wayancan su jefa ai an wuta wannan kamata in kagu wani malami ya yi kuskure ka je kawai ka same shi har gidan ko ta hanyar waya kullum a rika tsuke hanyoyin da waɗannan fitintunu za su rika karuwa amma ba daidai ba ne mu rayu a irin wannan yanayi kuma muna so mu ci nasara babu tsarkin zuciya bari mu ba ku wani labari wani abu da ya faru a kan ka gane in kana da zuciya mai kyau wallahi ubangiji zai tsare ka ko ruwan ba ma ba mai ake wallahi ba zai same ka ban Allah zai tsare ka sarki ne a misra wanda ake kira ahmad ibn tulun ahmad ibn tulun ya zo yana tafiya a gari ana ran gadi da fadawa da sauransu suka tsinci wani yaro ba a san me shi ba sai sarki ya ce a ɗauke shi a kai shi gidansa sai sarki ya ji yana son yaron sarki ya sa mashi sunansa sunansa ahmad sai ya ce to yaron ahmad ibn ahmad ibn tulun shi wannan tsintattun yaro sannan sarki yana da wani ɗa mai suna abul jai shi ne hakikanin ɗan salli sulbihi wanda ya haife shi ɗansa ɗaya kuma shi ne yarima mai jiran gari wannan yaro ɗan tsintuwa ya taso Ahmad ibn Ahmad ibn Tulun bai san kowa ba sai sarki sai matan sarki sai gidan sarki shi bai ma taba sani shi ba dan gidan bane amma yana da kyakkyawar zuciya Allah ya taimake shi mutumin kirki ne bai wulakanta mutane bawan Allah ko ina sarki na ji da shi da sarki ya fahimci ya kusa mutuwa ya kira babban ɗan shi abul yace yace wannan yaron dan uwanka ka dauke shi ciki daya uwa daya uba daya. don Allah ko na mutu ka rike shi ku zauna tare ba bambanci